kallon mu ga dai wannan rago rago nan an dawo an ƙara yi tsakanin shi ushin shagon inda da kuma dunan yan biyar din masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dunan yan biyar din da kuma ushin shagon inda masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ana fafatawa tsakanin dai dunan fbf din da kuma ushin shagon inda wato mai wannan masu kallon muka dai wannan wasa nan shi wannan ushin shagon inda ya kai mai duka amma dunan fbf din shi ma ya rike mai wuya amma sun rabu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dunan fbr din da kuma ushin shagon inda masu kallon wannan mai wandan daga ciki ta shine dunan fbr din masu kallon to masu kallon ga dai wannan wasa nan ga ushin na shagon indan shi da wato dunan fbr biyar din gashi nan sun yi wani rago-rago sun zo sun haɗe amma sun ƙara komawa tsakiyar fili amma ushin yana nuna mai ya ja baya shi ma dunan ya ja baya gashi nan masu kallon mu ko masu kallon mu ga nan ya ja baya ushin ma ya ja baya sun zo sun kara hadewa masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dunan yan biyar da kuma ushu shagon inda masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin dunan yan biyar da kuma wato ushu shagon inda kalin wasa amma ya busa wannan wasa ga bijin nan da shafarin shaf-shaf din masu kallon mu wannan dambe kwatsam shigowa ya yi ba zato babu tsammani tsakanin biju na su kanin yami da kuma jafarin shaf-shaf din masu kallon mu mai hula aka shine wanda hularsa ta faɗi shine jafarin shaf-shaf masu kallon mu shi kuma farin shine wato biju na su kanin yami masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin bijin na shafsa kanin yemi da kuma jafarin shaf shaf din ga bijin nan ya ja baya shi ma wato jafarin shafshaf din ya jawo baya ya koma can za ku hango shi alkalin wasan kuma ya busa wasan sun ƙara dawowa da gudu sun dawo tsakiyar fili masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin jafarin shafshaf din da kuma bijin na shamsu kanin yemi masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan wato alƙalin wasa ya busa wasa wato damban su ya yi kyau kuma ya riga ya ƙare kallon mu bacin an gama damban wato shi biju na shamsu kanin yemin da kuma wato jafarin shafshaf sai ga damba kuma ya ƙara shigowa tsakanin na dada da kuma ɗanbuci masu kallon mu to masu kallon mu to masu kallon mu ga dadan nan ya ja baya amma ya tafi gurin kiɗa masu kallon mu masu kallon mu wannan dambaye suna zuwa muku ne ranar da ake yin kajan wato salon gudawa a nan kasa wannan wasa nan ka dai wannan wasa na ƙara dawowa tsakanin dan bucin da kuma wato na dada masu kallon mu ka dai wannan wasa nan ka dai wannan wasa nan amma alƙalin alamu ga dan bucin nan ya ƙara ja baya da shi da ɗan sakwata sun zo sun haɗe a gurin na dadan an yi wannan rago-rago ana ta fafatawa tsakanin shi dan buci da kuma na dadan masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu bacin an gama damban dambuci da na dada sai kuma gashi damba ya ƙara shigowa tsakanin sakwara kuma da dogon magaji to masu kallon mu ana wannan dambaye na wasan damban gargajiya yana zuwa muku ne daga nan birnin duko a gidan damban dan sakwata tambuwal ranar da ake yi wa wato sulan kudawa ajinsa kenan a birnin na katsinan duko to masu kallon mu ana cikin wannan dambale dai har yanzu damban sakwara da kuma dogon magajin masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai dogon magajin da kuma sakwaran masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai dogon magajin da kuma saukaran masu kallon mai hula a kan shine wato dogon magaji daga bangaren gurmada shi kuma wato mara hula a kan shine sakwara daga bangaren arewa masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon tsakanin dai saukaran da dogon magaji wannan damban bacin an kasa haduwa sai aka ce da dogon magajin ya ja baya za ku gan shi gashi can shi ma da sakwaren shi ma ya ja baya ga ɗan sakwata tambol ɗin nan a tsakiya ya ce sai dai a zo a yi rago-rago masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan alƙalin wasan kuma ya busa wasa dogon magajin ya taho shi ma sakwaren ya taho an zo a haɗe amma haɗuwar taƙewa masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan tsakanin dai dogon magajin da dai sakwaran masu kallon mu ga dai wannan wasa nan an raba rana kowa yana jinjina hannunsa kowa yana neman sa'a a kan ɗan uwansa tsakanin dogon magajin da kuma sakwaran masu kallon to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan dogon magajin ya tashi ya kai mai duka amma abu alƙalin wasan ya raba wasan nasu tsakanin sakwara sakwara an gyara tsakanin bakin bahago na kudu da kuma bahagon autan mamman masu kallon mu mai eh, farin wandon ne bakin bahago ga a shafanan ya ja baya daga gurin kai kai mamari da yan gyara to masu kallon mu ga dai wannan wasa na bakin bahagon ne da kuma bahagon hautan mamman ɗin masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin bakin bahago da kuma wato bahagon hautan mamman to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa nan tsakanin bakin bahagon da kuma bahagon hautan mamman ɗin masu kallon mu masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai bakin bahagon da kuma bahagon autan mamman din ne to masu kallo ayya masu kallon mu ayya bahagon autan mamman din shine ya kashe bakin bahagon na wato kudu to masu kallon mu bacin an gama dai wanta wato wato damban shi bakon autan mamman din da bakin ba ago dai har yanzu damban da ake yi damban coronavirus da kuma mamarina mamarina shagon sulusi dan auta masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa ayya masu kallonmu mu coronavirus din shine ya kashe mamari nan masu kallon mu to masu kallon mu ce an gama damban coronavirus din sai kuma ga damban gamban cisco da kuma mai zamani masu kallon mu ga wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin gamban cisco da kuma mai zamanin masu kallon mu ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan har yanzu tsakanin gamban bagon siskon da kuma mai zamani masu kallon mu ga wannan ayya masu kallon mu gamban siskon shine ya kashe wato mai zamanin masu kallon mu ayya masu kallon mu ga ya masu kallon mu